Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya da ke birnin Kwanye. Za kuma iya sauraron mu ta Alfa rediyo da ke kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau Asabar hudu ga watan Janairun shekarar dubu biyu da ashirin. Amina Buhari auna ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna tana gudanar da binciken fashewar wata tukunyar iskar gas da ta yi sanadiyar rasa rayuka. Za mu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawa da Ibrahim ga almasi garba ke shiryawa. Amma kafin nan ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni. Jama'a barkanmu da wannan dare ga cikakkun labaran duniya. Ƙasar Chadi ta kawo ƙarshen aikin sojojinta na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a Najeriya da ya kwashe watanni kuma ta janye sojojinta dubu ɗaya biyu da kan iyakokin ƙasar a ƙasar. A yau Asabar mai magana da yawon sojojin ƙasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP. Sojojinmu ne da suka je domin taimakawa Najeriya watanni da suka gabata suke dawowa gida sun kammala aikinsu. Kanal Azim barnardo ya faɗa wa afp ya ci gaba da cewa yanzu haka babu sauran sojojinmu da suka rage a najeriya amma duk da haka babban hafsin hafsoshin sojin chadi general tahir elda tahiro ya ce idan kasashen da ke yankin waɗanda suka taimaka wa dakarun haɗin gwiwa suna cikin wata yarjejeniya to da alamun za a iya aikawa da ƙarin sojoji Ƙungiyar Boko Haram da ta fara ta'addanci a Najeriya sama da shekaru goma da suka gabata inda ta sanadin yi sanadin mutuwar mutane a ƙalla dubu talatin da biyar. Tashin hankalin kuma ya yaɗu zuwa ƙasashen makwabta da suka haɗa da Chadi da Nijar da kuma Kamaru. Dubban mutane ne suka hau kan tituna a birnin Bagadaza yau Asabar domin nuna juyayi kan mutuwar babban kwamandan sojojin Iran da shugabannin sojojin Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin sama da Amurka ta kai wanda ya haddasa zaman ɗarɗar a yankin gabas ta tsakiya mai fama da tashin hankali. Firaministan Iraki Abdul Abdul Mahadi ya shiga jerin masu juyayin lokacin da ake tafiya kai gawarwakin yawancin wato masu macin suna tafiya suna faɗin cewa mutuwa ga Amurka. Da Amurka babbar ya ce. Haka kuma akwai mutane da yawa daga cikin masu makokin suna sanye da baƙaƙen kayan da sojojin da ke biyayya ga Janar Qasim Suleimani, shugaban rundunar juyin juyi halin Iran. bayan da aka ɗauki gawarsa yau asabar daga lardin kuzestan na iran za a ɗauki gawar suleiman gobe lahadi idan allah ya kai mu zuwa babban birnin mashhad mai matuƙar daraja ga 'yan shi'a kafin a ɗauki gawar zuwa birnin tehran inda za a binne shi ranar talata a garin haihuwarsa na karman to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Asabar kasar Kenya ta ce ta fara feshin maganin kwari a ƙananan hukumomi uku da ke arewacin ƙasar domin tunkara mamaye fari da yanzu haka suka fara illa ga kayan amfanin gona a makwabtan ƙasashen somaliya da Habasha. A wata sanarwa da aka fitar, gwamnatin ƙasar ta ce gungun fari sun fara tsallakowa daga ƙasar Kenya tun ranar 28 ga watan Disamba zuwa ƙananan hukumomi uku da suka hada da wajir da marsabit da kuma mandera yanzu haka fari sun lalata kayan amfanin gona a gonakin da suka kai hekta dubu saba'in a samaliya da habasha sun kuma haifar da barazanar samun karancin abinci a kasashen wannan shine mamaya fari mafi muni da aka taba gani cikin shekaru saba'in a cewar kungiyar abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya wato fao a takaici. daga ƙarshe ƙasar china ta maye gurbin ofishin wato shugaban ofishin harkokin diflomasiyyata da ke hong kong wanda shine babban mai mukamin siyasa da ke zauna a yankin da ke ƙarƙashin china biyo bayan kwashe sama da watanni shida ana zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wadda yawancin lokuta ke zama tashin hankali hukumar kula da ayyuka da tsare-tsaren ƙasa ta china ta kafe a shafinta na yanar gizo da yammacin yau asabar tana cewa Wang himen wanda yake rike da mukami tun shekarar 2017 a mai gurbinsa da Lu Honin mai shekaru 65 wanda har zuwa watan Nuwamba shine babban jami'in a jam'iyya mai mulki a arewacin lardin Shanzi. Kamfanin dillancin labaru na Reuters ya fitar da rahoto tun watan Nuwamba kan cewa China na duba yiwuwar mai gurbin Wang kan lamarin kasa shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a Hong Kong da ofishin harkokin diflomasiyya China ya kasa yi, wanda shine mafi muni tun lokacin da Birtaniya ta miƙa yankin ga ƙasar China a shekarar 1997. Hashim Gumel kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yau Asabar ne wata tukunyar iskar gas ta fashe a jihar Kaduna ta kuma haddasa asarar rayuka lamarin da gwamnatin jihar ke cewa har yanzu tana gudanar da bincike a kai kamar yadda za ku je a wannan rahoton na Isa Lawal Ikra. har ya zuwa cikin daren nan mahukunta sun ce ba samu takamaiman alkaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan fashe wata tukunyar gas a gurin da ake siyar da tukunyar gas ɗin taɓa rauniyar hanya ba da misalin karfe ɗaya da rabi zuwa karfe biyu na ranar wannan asabar ne dai a yankin sabon tasha da ke karamar hukumar cikunna jihar kaduna aka samu abin da ya firgita al'ummar jihar biyu bayan fashewar wasu tukunyar gas wanda wasu shaidun gani da ido suka ce wanda aka baiwa jiran aikin sai da gas din ne ya samu tuntuɓe don bai saba ba sai dai kuma gwamnatin jihar kaduna ta ce har yanzu bata tattara alkalima na wani suka riga gidan gaskiya da kuma abin da ya jawo wannan fashewar tukwanen gas ba Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. Har yanzu da muke wannan magana muna nan muna bincike amma abin da muka ah, gane shine kamar haka tukunya ne na iskan gas a inda ake sai da ita iskan gas a nan ne abubuwan ah, suka fashe hakan nan. da suka fashe kuma ginin baki daya ta kama da wuta mutane kuma suka ji rauni abin bakin ciki kuma wasu suka rasa rayukansu kaji wannan shi ne abin da ya faru kuma muna nan muna aikin domin mu duba ginin da kuma sauran wurare ko za mu sauran mutane wadda suke makare a wannan ginin da kuma wasu da suka ji rauni. Amma ko an gano adadin wanda suka rasu zuwa yanzu? Yanzu dai da muke wannan maganar ba mu da adadi a hannu domin ba mu gama wannan aikin ba. Wanda suka ji rauni wanda muka samu garzaya da su zuwa asibiti. Rahotannin kafafen sada zumunta suna cewa akwai wani farfeso. Eh, to, wani abin da muka sani dai lallai kan akwai mutane wanda suka rasa a su ba mu da kullumi a yanzu inda za mu yi magana sai mun gama a wannan aikin da muke yi. Amma suna da rijista su wannan cibiya to kamar da ka sani muna nan dai muna bincike kamar na biya muku kuma in Allah da za a ci daga gare mu idan muka gama abin da muke amma dai amma bakin ciki shine gaskiya dai kam akwai mutane wanda suka rasa rayukansu akwai wanda suka ji rauni kuma iyalan da suka rasa yan uwansu muna masu jaje abin bai mana daɗi ba shi ma dai kansilan da ke wakiltar al'ummar yankin sabon tashan da waɗannan tukwane suka fashe mr ganaka james kogi ya yi wa muryar amurka ƙarin haske game da yadda wannan abu ya faru wasu ne dai suna hakan sai da da gas a inda bai kamata ba kamar shago ne aka hada wajen koyar na sayar da gas kuma akwai eh, kamar gidaje ne ke wajen residential ne to abun ko iska ne ko zafin rana ne ko ya abun wajen ya kama wuta gaba daya to mutane da aka suka samu raunuka an kawo su wani asibiti na general na sabon tasha in kuma raunukan da ya samu ba daya ba aka discharging nashi an ce wasu da yawa sun rasu ba ma iya fadin mutane nawa ne tunda yanayin kawakin ma an kwakwaso su ya kara ta hadawa ba ka ga tantance wannan waye waye aka yi wannan wannan ba ka hada su kuya a jakuna aka kai su mortuary A can mortuary na je wajen dazin aka ce mu suna yin kamar mutane suke wajen shida ko biyar ba tabbataccen numban da za ce yawan waɗanda ba su da lafiyan fa wani ba su lafiyar su uku nan janar na sabon tasha. Mr. Idibia Gabriel dan yankin sabon tasha ne kuma ɗan jaridan da wannan abu ya faru yana gudun tsaye. I saw a dilapidated body of one person to the head. We tried to take shot of those ones. the security did not allow us. But as, uh, before I left that place, I was able to count up to six and seven casualty figures. Har ya zuwa yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ba ta haɗa alƙaluma game da abin da ya faru da kuma adadin wanda suka riga mu gidan gaskiya ko suka jikkata ba. Kamar dai yadda mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya tabbatar da muryar Amurka. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. wai mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo. Mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo. Ya rabbana ka horen basira waƙa zanayo. Zan faɗakar da duk al'ummar mu bi ma'ana mutanen arewa. A da Isa Lawal Ikira da wannan rahoton. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai shirinmu na gaba da ibrahim ka almasi garba ke shirya muku jawabi daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkamu da shigowa sabuwar shekara da kuma sake saduwa da ku a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya ta kudirin yaƙi da cin hanci a sakon sabuwar shekara da nuna san ba zai nemi ta tazarci karo na uku ba mutane ba wawaye bane sun lura sun ga ana rike amana shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yarda su haƙura su ce bari mu gani ga alama haɗewa ba alanan zai tsaye aiki kakakin hukumar jami'oyin najeriya nuc ibrahim ya kasai ya yi bayani masu karya cewa sun kai matsayin farfesa ɗari a jami'o'in. jami'a in jami'a mun kama jami'a ta ce maka farfesa kai farfesa bane ai za mu hora ta. efcc ta tsare shehu sani da tuhumar karbar dala dubu ashirin don kamun kafa wajen shugaban hukumar Sani dai ya saba azama yaƙi da cin hanci. Wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas. Suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da mutanen da suke hudu da su. Najeriya na nazarin yiwuwar aiki da takardar kuɗin eco ta ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma. Nasura da mai likaya murar Amurka daga Abuja. Haka dai, To kamar yadda aka sani dai mun yi bankwana da shekarar tara kuma har mun tsoma kafa a shekarar ashirin Saboda haka a maimakon ku ji jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba yau za a ji bitar jawaban da aka ji ne a shekarar tara da muka yi bankwana da ita. Suna da Profesor Dauda Isha a ni Profesor ne na fannin aikin gona ko kuma noma ya karanci noma inda na yi digiri guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke samun Zaria a bangaren aikin noma kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne karamar hukumar Ikara a arewacin Najeriya. A yanzu ina koyarwa ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke samun Zaria a bangaren aikin noma da kiwo kuma. Abin da nake so in faɗa a nan da musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shine idan akwai zaman lafiya a arewacin najeriya nan za mu ga cewa ni mu jin daɗinmu da walwala zai ci gaba ko kuma zai dawama musamman a harkokinmu na yau da kullum. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato, batun maganar zaman lafiya musamman a jihohin arewa da kuma najeriya baki daya wajibi ne a gare mu a matsayin da mutane masu hankali masu tunani waɗanda allah su da wata yi musu albarkar zama a najeriya ya kamata su zafi ke mu mun mun ba wato muna fama da matsalar da dama kamar da kowanne mu yanzu akwai matsalar boko haram akwai matsalar makiyaya da manoma akwai matsalar yan ta'adda masu farawa jama'a wato a gidajen su su sake su tafi da su akwai yan ta'adda masu sake jama'a kuma kan cikin da sauransu sannan ga rikicin kabilanci daban-daban da na addini babban matsala ma ne ana samun matsala ma na shugabanni wanda yake yan siyasa waɗanda su ba su ma san alƙibar da ake ciki ba yanzu to wanda matsalolin matsala ce wanda yake idan ba a sanya da ni da kai da ko mun zo na mun natsu mu jagorancin wannan a yi da muke don a samu wannan wallahi ina mana tsoron nan gaba yadda kasar mu za ta kasance wajibi na gare mu mu san cewar wato Allah sanar da tambayi kowanne daga cikin mu ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne Rabar Murtala dan gora mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa a jihar Kano. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya. Duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu, muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna yan adam a littafin fara sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya al'ada ɗaya addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance muddin muna so mu ciri da zama tare dole ne mu darjanta juna mu riƙa fatan alheri ga juna mu rika faɗa alheri da juna mu rika ganin kimar juna mu daina kyama ko da juna babu wata riba da rigima rikici faɗa ko da juna ko kashe kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani sai almutum ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa ya ku ƙaunar juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin Allah domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin in ruwa ka sha da shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ta a wannan kurci ka jiya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkace in banda wa ba wani wanda zai ga ubangiji. of a'udhu billahi min sha'ani bismillahir rahmanir rahim za mu ce a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da muke ciki a arewacin Najeriya abin ya wuce misali domin da akan ce akan yi bacci da ido ɗaya ne to gaskiya yanzu ba ma ido ɗayan ake bacci da shi shi ba ido biyu ake bacci domin ba mu da aminci a ko a gida ko a hanya ko a ofis ko a gona ana cikin wani yanayi hasali abin da ya abin da ya jihar Zamfara yankin Katsina da zuwa su Adamawa zuwa su maiduguri yobe da sauran wajen manya-manyan garuruwa na shiyan arewa babu aminci da yanki wasu yankuna na jihar kaduna sakamakon waɗannan mutane da suke har-hare wanda ake faɗin filani to ni kuma sai in ɗan kalubalanta ba duk da za a ce filani amma ba dukansu ba to lalle kan inda mahukunta za a ji shawara harkan tsaro fa ya lalace kuma tun daga lokacin da harkan tsaro ya lalace aka ce harkan tsaro ba takarda ne ba kwarewa ba a da a harkan tsaro lalle kwarewa ne domin in kun lura a da lokacin da muke da 'yan doka ai ba boko suka yi ba amma suna da eh, suna da basira game da harkan tsaro su suke zaune da mutane a cikin al'umma kuma sai in ga kamar su 'yan siyasun eh, arewa tamkar ba su damu da halin da muke ciki ba. Sunana Gwamizire Reverend Dr. Azigazi Wakili Babban abin da nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya tsakaninmu yare yare yare da abinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito gama Allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa bambanta wannan biron wannan bayare wannan fulani wannan bahaushe ko wannan angas ko wannan kaza wannan kaza ba dukkanmu mu a kamanin sa addini kuma sun rai ne yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci. sunana alhaji garba suleiman madakin samunaka a nan masarautar samunaka a ƙarƙashin lera local government wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi a kan al'amura da ke faruwa a ƙasanmu najeriya musamman ma mu a arewa arewacin najeriya irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe sace-sace ya yawa ya kamata mu 'yan arewa da kirista da musulmi da bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu tun ma ba ga matasa ba. yan Najeriya musamman al'ummarmu na arewacin Najeriya. Allah ya kawo mu wani yanayi na lokacin siyasa. kuma a matsayin mu na shugabannin addinai dole ne mu yi sokaci mu yi ba domin mu ga yadda kasan nan za ta zama ɗaya za a tafi komi tare ba tare da an sami wani matsala ba kalubale da na gani yake faruwa a cikin wannan ƙasa tamu na najeriya bai yi mani daɗi ba ko kaɗan kuma ya zama mani dole a matsayina na shugaban addini in yi sokaci in ja hankalin 'yan siyasanmu waɗanda suke cikin harkar siyasa a ƙasarmu ta Najeriya. jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa muna son mutane mu da fahimci juna in ba ku misali yanzu nan a nan waɗansu watanni nan fulani ne fa masu tallar nono fulani masu tallar nono nafa fulani suka ce to kaɗan maganan a cewar fulani suke kinnafa ana tsanar fulani ba dukkan ba fulani ne kinnafa ba kowanne ba ne akwai na kwarai akwai mu kuma kowace al'umma ana samun haka nan babu al'ummar da zaka duba a cikin ta baka samu mutumin kirki ba al'ummar da zaka duba a cikin ka samu mutumin banza ba to ba za ka yi ka mutane ta kan kaɗanya ba ka ce duk al'umma mutanen banza ne to kai in ka nan baka zo mai adalci ba adalci shine ka aje magana inda take. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya a madadin wanda ya hada mana sautin salaman abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane. idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi ba don haƙi mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, ko kuma karfe 5 na safe a gogon Ghana. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawon batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Za a iya sauraron maimacin shirin ciki da gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na hantsi. Ga masu sauraron shirye-shiryen murya Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. To jama'a kafin mu karkare shirin namu ga takaitattun labarai. ce kasar chad ta kawo ƙarshen aikin sojojinta na yaƙi da ƙungiyar boko haram a najeriya da wato wanda ya kwashe watanni ana yi kuma ta janye sojojinta dubu ɗaya biyu daga kan iyakokin ƙasar a yau asabar mai magana da yawan sojojin ƙasar ya faɗa a kamfanin dillancin labaru na afp sojojinmu ne da suka je domin taimakawa najeriya watanni da suka gabata suke dawowa gida sun kammala aikinsu a cewar kanal azim barnoda ya faɗa wa abc ya ci gaba da cewa yanzu haka babu sauran sojojinmu da suka rage a najeriya Dubban mutane ne suka hau kan titina a birnin Bagadaza a yau Asabar domin nuna juyayinsu kan mutuwa babban kwamandan sojojin Iran da shugabannin sojojin Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin sama da Amurka ta kai wanda ya haddasa zaman ɗarɗar a yankin gabas ta tsakiya mai fama da tashin hankali. Firaministan Iraki Abdul Abdul Mahadi ya shiga jerin masu juyayin lokacin da ake tafiya kai gawar gawarwakin yawancinsu suna tafiya suna ta faɗin mutuwa ga Amurka suna kuma cewa Amurka babbar shaidaniya ce. yau asabar kasar kenya ta ce ta fara feshin maganin kwari a kananan hukumomi uku da ke arewacin kasar domin tunkara mamayar fari da yanzu haka suka fara illa kayan amfanin gona a makwabtan kasashen somaliya da habasha To masu sauraro baki daya a nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da Hailu Haile da ya bada umarni sai injiniyan mu da ya daidaita mana sauti Carl Sterling da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. na Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.